Masu mu da yammacin Alhamis ɗin nan goma sha tara ga watan Mayu Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya bin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Shirmu na yau akan lalata ƙananan yara ne, kuma za mu yi magana takamaimai akan wani abin da ke faruwa a Kaduna da wata 'yar yarinya mai shekaru hudu mai suna Fatima. wadda wani ɗan sara suka ya yi shekara ɗaya yana yi mata fyaɗe kuma har yanzu bai daina ba. Saboda haka yau muna buƙatar gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufa'i ko muƙarraban shi masu sauraron rediyo a madadin shi su yi mishi bayani daga bisani da 'yan majalisar dokokin jihar Kaduna da ma ƙungiyoyin mata masu da'awar tallafawa da kuma kare hakkin mata. da duk wani ɗan ƙasa mai kishin ci gaban rayuwa da kishin kare martabar rai da karrama shi. Yau muna so ku sanya kunnuwan basira ku ji wannan shiri namu na yau domin a tattara a ceci ran Fatima yarinya a shekaru hudu. Wadda wani ɗan banga ya shekara ɗaya na mata yaɗe a malali low cost a Kaduna. An kama shi, an kai shi wajen hukuma amma tsakanin 'yan sandan jihar Kaduna da kotun Kaduna aka samu wanda ya belin shi kuma ya sake zuwa ya lalata Fatima. wadda likitoci suka tabbatar da cewa gabanta ya lalace babu yadda za a yi a iya gyara ta. Za ku ji cikakken bayani daga bakin wata baiwar Allah wadda ta yi ruwa ta yi tsaki ta yi amfani da kawar sadarwar Twitter ta sanar da duniya halin da Fatima da iyayenta suke ciki. Sannan kuma yanzu haka muna tare da barista Bukola a jawo shugabar kungiyar mata lauyoyin duniya reshen jihar Kaduna. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku sanya kunnuwan basira ku saurare mu. Da farko ga bayanin wadda ta shiga gaban fafutukar neman ceton Fatima da kwatar mata hakkinta, ku saurara da kunnuwan basira. ina zama a Kaduna ne. Ba zan iya ba da adres na inda nake zama ba, saboda press da na samu na tattu wannan kek na Fatima ɗin. ni dai na samu message ne daga wurin wani friend ina yana tambaya na na office na human rights uh, organization na kaduna human rights commission na kaduna state sai nake tambaya ne ne ke faruwa sai ce a kowace yanayin da ake rapid ɗinta continuously a malali a malali locus and then ba wanda yake sai magana saboda wanda yake rapid ɗinta ɗan sara suka ne so. ni kuma da na samu wannan labari sai na ce to bari zan nemi yadda za a yi in samu ganin iyayen ita yarinyar ɗin to ko da na je gidan su fatima na je na nemi gidan na samu mamanta da babanta na zaunar da su na ce su bani bayanin abin da yake faruwa sai suka ce kusan shekara ɗaya da ya wuce um, yarinya ta dawo gida ta duk ya ɓace da sauransu da ita kuma maman ba ta da wata ɗa ko ba ta da wata ƴa mace so ba ta san me yake faruwa ba ko da suka kai asibiti sai aka ce musu wai fayar ne yake damun yarinya wai in yayi yawa a gaban yarinya wai yakan ɓata yarinya haka so sai suka yi shiru da maganan daga baya sai suka zo suka samu aka kara yi da ya kara rikitin kan shi dan wannan karin it was very obvious saboda gaban yarinyar duka ya riga da ya kashe da ta ga wannan a hakan din da ta tabbata a kan cewa ga abin da ya faru sai suka je wurin mai unguwa sai aka fitar da wanda ya aikata wannan aikin don ya taɓa yi ma wata yarinya shekara goma da aka same shi sai mai unguwa ya ba da haƙuri ya ce akan cewa su yi haƙuri mai unguwa na malali locust ya ce su yi haƙuri a bar komai ita kuma iyayen yarinyar sai suka bar magana saboda akwai stress daga shi wuri shi wannan wanda yake aikata wannan fyaɗi ma ita fatima ɗin ya gaya ma yarinya akan cewa zai kashe ta in ta zai islamiyya sai ya bita ta bayan islamiyya sai ya kira ta sai ya bata kwai da martoni in ta zo ta sami su sai su je a bayan islamiyyar su a nan yake zuwa ya je yi lalata da ita so da aka zo da magana ya fito kowa kuma yana jin tsoron yin magana aka danne magana ana ta bada haƙuri iyayen yaro ɗin to ni ko da na samu wannan labarin a haka sai na zato in aka je wurin hukuma stress zai iya zama stress ma rayuwar iyayen yarinyar ɗin saboda haka da dattin gara a ɗauki magana ɗin daga sama to ni a twitter na yi tweeting ɗin shi da na yi tweeting ga shi nan yarinya ko mai shekara hudu ana record ɗinta continuously da abin da yake faruwa sai maryam abubakar tana aiki a government house na kaduna sai sai responding da sai responding sai ta bani lamba na commissioner of uh, women affairs na kaduna to ita commissioner a wannan lokacin din ba ta gari ba ta cikin gari ta tafi abuja so ba mu samu mun haɗu da ita ba at the end of the day sai na yi kokari na yi makin contact da government house na kaduna na je na samu ita chief of staff na kaduna ne mata bayani da ne mata bayani a nan kuma sai ta haɗa ni da ita commissioner women affairs muka je aka je aka apprehend ɗin shi a malali police station aka apprehend ɗin shi bai ansa akan cewa ya yi rafin na fatima ba amma ya ansa akan cewa ya yi rafin na yar brother shi wanda take shekara goma so daga nan the next day sai police station na malali suka yi sharing ɗin zuwa cid um, a cid din shine sai suka ce mu je asibiti a je a duba fatima muka je cid aka je clinic na cid aka je aka duba fatima aka ga already akwai damage yanayin was damage sosai don ba a da an kai ta da wuri da za iya ɗinka amma ya riga da ya damage ɗinta don he's been doing for over a period of one year so ya riga da ya daɗe so daga nan kuma sai suka ce to mu mu tafi in akwai wani abin da yake faruwa za su kira mu za su tuntuɓe ni ko kuma su tuntuɓe gwamna ko su tuntuɓe iyayen fatima wata biyu na je na yi a yola ba a tuntuɓe ni ba ba a tuntuɓe iyayen fatima ba sai wanda na dawo daga yola bayan tumar about two weeks ago kenan yanzu sai mama fatima ta kira ni tana ce akan cewa wannan yaron fa an sake shi sai na tambaye na ce an sake shi a kan uh, onward basis me yasa za a sake shi tun da gashi nan muna da details complete details akan cewa ya rasu na wannan ya na din nan kuma doctor ma da kansa ya admit akan cewa wannan accident da zingon na kwallon kuma already har ya admit na har a gaban mu unguwa me yasa za a sake shi on what basis so me on my own akwai friends ina wanda da police officers na yi kokari na yi contacting akaziyamungene detailed abin da ya faru so ni the only report i was able to get back shine an gaya mu akan cewa sun tafi kalli da an fitar da shi daga state cid sannan an kai shi kotu entire road kotun yake da aka kai shi wannan kotun kuma su daga nan ba su san me ya faru ba number one ibrahim tire road kotun yake daga nan su state ya fita daga hannun su ya koma hannun kotu unfortunately an ba da bed a bakin court din so ko prison bai je ba balle a je ma trial ko kuma a je wani abu game da case din so court a a ce ba shi shi okay she will look into it that was like two weeks ago ba mu ji da wurin ta ba shekaran jiya da rana ina zaune a gida sai baban kake ya kira ni sai ya ce mu akan cewa wannan yaron fa ya kara zuwa ya yi na Fatima na ce me ne ya faru sai ce wannan mun kira ki mun ce ko Fatima ta fara zuwa makaranta kin ce mana kan cewa ta fara zuwa makaranta a hanyar makaranta ne ya fara zuwa ya je same sai na ce na ce ta fara zuwa makaranta amma maman ta tsaya a bakin makarantar ba za a bar tsoron abin da ya mata ya hana yarinya zuwa makaranta ba saboda haka ni ban ci akan cewa a kyale yarinyar nan ba har a kare a mata haka shekaran jiya ana ruwa a cikin garin kaduna da ni da mama fatima muka fita na tura mama fatima na ce to ita ta wuce police station ni kuma zan nemi yadda za a yi in samu in samu ganin commissioner a cikin daren din ina kokari sai da za a yi in samu ganin commissioner ana ruwa dole mu sai a tunda dukan mu ba mu da mota ita mama fati a cikin ruwan sun ta tafi police station na malari ta ta ta musu da abin da ke faruwa suka ce kes baya hannun su suka ce ta wuce state cid ta kama hanya ta je state cid da dare wajen karfe tara da rabi na dare ta ta sami suka ce ba abin da za su iya a cikin daren sai dai ta dawo unfortunately a wannan daren ba a da da wuta ba the next day sai na kira ita mama fati na ce ya kuka yi me ya faru jiya da kika je da kika je police station kun je sai ne ta ce ai sun ce akan cewa ba abin da za su iya yi amma za su investigation akan magana za su da mata da ya yake sai ce to abin da za a yi ku bar wayan ku a kunne ni zan samu ganin ita kwamishina za mu yi magana da ita to a nan ne kuma sai na fara magana a kai on social media na fara tweeting na fara tura message a facebook na fara neman taimako da ta kowane hali ta koma ya ne dai kawai da ni a na gani bari shi zai ci gaba da yi ne ko ba ma fatima ba kuma yana iya kashe fatima ba in aka bar shi a haka to na dai samu ganin kwamishina ta haɗa ni da ngo fida ce a kan cewa za su yi taking over na kes ɗin to yanzu a halin da muke ciki kenan amma har yanzu ba ba ɗaure shi ba har yanzu ba a kama shi ba ita Fatima da iyayenta mm. su suna ina yanzu kuna kuna tattaunawa da su muna tattaunawa da su jiya da rana shine mass communication da na yi da su to ni jiya da na je ofishin kwamishina ta nuna min ta ce kan cewa su yan fida din za oh, su je har gidan su fatima za su je su same su za su magana da mama fatima na ba su lamba mama fatima haka ma kowa da kowa da yake zuwa yana tambaya na akan magana din na ba shi lambar su unfortunately ko jiyan da na kira baban fatima ya ce min yana gona kuma ya tafi da wayan shi so of yanzu haka din nan ina ga yana gona ne tun da safe a tashi zai na jiya din yana ta kiran shi muna ta kiran shi duka ba sa ɗaga wayan ɗin. Dan Allah a ranka tunani in an girma a san an girma. Dan Allah a ranka tunani in an Masu saurare kamar da kuka ji munirar ta ambaci sunan kungiyar FIDA wato kungiyar mata lauyoyi ta duniya yanzu haka muna tare da wannan wato shugabar wannan kungiya reshen Kaduna barista Bukola Ajawu za mu tattauna da ita nan gaba kaɗan amma akwai waɗanda ke biye da mu a Facebook Bello Usman Ibrahim ya ce na yadda da 'yan mata suna fuskantar barazana amma su ma su duba yadda suke sa sutura da kuma ma mu'amalolinsu ma ta rayuwar yau da gobe Allah ya sa mu dace. Malam Bello Usman magana da muke a nan ƙananan yara ne waɗanda ba su da baki ba su da ƙarhin su ceci kansu ko su kwaci kansu. Mu cewa wannan yarinya Fatima ‘yarka ce ko ƙanwarka ce ko ƴar wani ɗan uwanka aka yi wa haka da yaya ka za ta kasance. Yawwa to uh, barista ina wuni? Barka. Uh, barka yawwa barista kina jin mu ko kuma kin ji bayanin Munirat? Eh na ji na bayanin Munirat um, yanzu ma ina tare da Munirat ne amma na dan kauce dan tun da na ji kiran ki barin an sami ki kira. Mhm. Shi yasa ina tare da ke amma yanzu nan haka ina tare da Munirat da Fatima da babanta da mamanta. Yawwa, to barista ya kika ga eh, ya kika ga Fatima? Kin ce? Eh na ta ya kika ga Fatima wannan yarinya da wannan mutum yayi wa wannan danya aiki. na wanta ga ta yar tsali karamar yarinya ce sosai karamar yarinya ce sosai shekara hudun ma gaskiya kila ta kusa ne ma bata kai sosai ba amma dai tsakanin hududin ne na ganta yanzu eh, vice chairperson dina tana tare da su suna tattaunawa akan maganan ga munira ga maman eh, fatima ga babanta ga fatima da kanta mhm. yanzu nan ana jin maganan ne daga babanta da mamanta da kuma ita tun da ta iya magana za ta yi magana. Yawwa to ina. Amma da zara muka gama da su tun da yanzu na ji munira ta ce wai eh, kwana uku da ya wuce ne ya koma kuma mm. yarinya za ta je makaranta ya kara lalata da ita. Eh. Kuma daga wurin ta na ji kuma cewa ta ce an kai kara wurin eh, an kai malali police station sun ce maganan baya wurin su. Kuma yanzu nan da ni na hadu da munira na tambaye ta. Yaron yana nan har yanzu a gida ta ce eh ta tabbata yana nan a unguwan. saboda haka daga nan muka gama magana da da munirat da kuma maman fatima da fatima da babanta za mu yi kokari mu je headquarters a shigar da reporting daga wurin su police za su doka matakin da ya kamata. Mhm, yawa kenan barista Bukola eh, wannan magana dai za ku bi ta sai ku sai kun tabbatar kun wa wannan yarinya hakkinta saboda ba ta da baki mm. ba ta da ƙarhin da za ta yi wannan abin. Mm. haka ne haka ne ai ba ita kadai ba wannan abin ne ya zama abin da ban ma san sunan da zamu kira shi ba fatima ai iyar shekara hudu ce akwai wanda ko shekaran jiya ne ko eh, shekaran jiya yan aka yi wannan magana baban yarinya ne ma ba ma wani ba yan shekara biyu maman ta rasu yaran suna tare da shi ya shekara biyar da ya shekara biyu ina ji ya shekara biyu ne ya fi damun mu mutum din nan yana ma yarinya nan lalata yarinyan shi fa yarinyan shi mun kuma muka doka mataki yanzu da muke magana da ke maganan yana wurin polis shi yanzu yana gidan yari ko wurin polis yawa saboda haka in muka samu irin wayannan mm, mm, mm, cases ba mu a bari follow up is very important za mu bi mu gani me ke faruwa yanda munira take ta bi kisa in ba ita ba yanzu ba da za ya sani cewa ba abin da ya faru amma ita ba ta san da mu ba ne kin mm. gane tun da yanzu tana da namban mu za ta dinga neman mu in ta ji wannan irin wannan magana eh, amma yanzu nan muna tare da su kuma za mu yanzu nan ba inda za mu daga na gama tattauna da ke zan bi su za mu je police station a yi official report ga yarinyar ga babanta ga su. Mhm. Yawa akwai wani bayani da ta mai munira ta wani bayani mai ta da hankali barista ban san ko kin ji wurin ba inda ta ce shi wannan ya taɓa yi wa wata yarinya 'yar shekara goma kuma 'yar wan shi ce ya mata yaɗe. da aka je wajen mai unguwa sai mai unguwa sai mai unguwa ce a yi haƙuri wannan mai unguwa ya yi daidai ko kuma ya yi kuskure. Kai bai yi daidai ba kin san magana irin wannan abu ba abin da ake bari bane da mai angon lokacin da wannan aka kama shi aka kai shi wani mai anguwa ya shekara goma din ya yi abin da ya kamata a irin wannan hukuma kai zai bada zai mika yaron zuwa hukuma da masu maganan ne bai kamata shi mai anguwa yana yana yana yin hukunci kan irin wannan babban babban laifi bane dan wannan laifi babban laifi ne ba laifi karami bane da lokacin nan wannan yaro da yake wannan aikatan laifi an yi abin da aka mata a yi mishi lokacin ai kila yanzu ya dela ko kuma yanzu ma yana gidan yari hmm. yawa kuma hmm, da eh wannan magana ba maganan fada bane ba magana an sace min kaya bane ba magana an sace min keke bane da zaka ce kaya hakuri ko zaka biya ko ba zaka biya ba wannan lalata yar shekara hudu yar shekara goma ai da su yara ne yara ya fara daga bisa shekara daya zuwa shekara sha bakwai sai sa takwas ne mutum ko ma ya shekara sha bakwai ma ko ma ta ce eh na yarda ai ba ta da ilimin yadda za ta iya ta ce eh na yarda kai mun irin wannan barista mace ko yar shekara ɗari ce in dai ba da yardar ta ba ko ya shekara ɗari ce mutum ya yi laifi. Ya zama lalata, ya zama da karfi da yaji aka nashi. Saboda haka mu za mu samu lokaci wannan magana yana bukatan sensitization a mm. fito a yi masu masu anguwa kuma fa ana yi ana yi mun yi workshop kwanakin ma an kira masu an kira su masu anguwa an kira su spiritual abin an kira coci an kira daga masallaci an go an taro irin wani abubuwa ana yi a wurin ku ku bari ku fito ku yi magana da in ba ku bari ba zai zama matsala duk yara ba za su iya tafiya anguwa kenan ba akwai wata ma a can anguwan malali ne shi ma wannan maganar shi yana court yanzu inda an zo wurin mu nan da nan muna muna bi mu tabbata cewa ai maganar yana kotu kuma ana cin gaba da shi mm. ita ma in za ta je makaranta ne wannan yana yana yana kama ta hanya kuma wannan magana ya zama aiki ne na duka iyaye tun ba matan ba maman da kanta sun matan da kansu yarinyar ki za ta je makaranta ya shekara hudu biyar shida bakwai takwas ke kina gidan ba abin da kike yi ya kamata ki rike ta hannu ne ki sallakar da ita ki shigar da ita makaranta tana tashi karfe daya kina bakin gate in wayannan da suna zuwa su kada za su ga yarinya tana tafiya daya kenan biyu kuma za ki ga yarinya tana tallan gada akwai kwanakin baya na ga wata tana tallan gida saboda haka mu muna yi ko ina ne mun gani sai mun tsaya ya tana tallan gida na ga wani ya kwanta a kasa ha na yi aike anya ki je ki siya magi na naira kwanakin da magi ne aka aike ta je ta siya za ta sallaka titi yayi kamar zai tamake ta sallaka ne ya shigar da ita a wani gida da ana nan ana ana ana gina to irin wa'annan iyayen ne kuma da kansu muna da aiki muna da aiki aikan yara kowane lokaci ki je ki siya magi na naira goma ki je ki siya wannan naira ashirin kuma ba za ku bi su ba daga wannan masu aikata laifi suna nan suna jira a yarinyar nan kullum za ta wuce wuce nan karfe haka ita kadai ne kuma ga wanda munira ta fada yanzu ai ita yarinyar su za ta ranar to wato yaya ba ta je su bane kuma mm. ayan nan ba zai yiwu ba ilimin is very important for a girl child saboda haka su iyayen na da kanmu mu natsu mu tabbata cewa yara mutum da abin ya zama abin da ba za ki ma iya fada menene problem din ba in ba haka ba ya babban yarinya babanta fa zai doka yarinya yarka ya shekara biyu yana mata lalata wannan ba hauka kenan ba ya hauka ce gaskiya gaskiya eh, abin kenan yanzu ba tare da su eh, yawa ba muna ana ana ana ana interview dinta mhm. yau barista eh. sai mu ga kamar akwai wani abin da ke hana a kawo doka mai tsanani game da irin waɗannan kuma za mu ga mutum ko ya aikata irin wannan mugun laihi sai a ce wani ya yi belin shi eh, eh. ba yaya za ku yi ku tabbatar da cewa an kafa doka mai tsanani akan irin waɗannan mutane eh, a wannan magana da kika yi na ji daɗi da shi kin san muna da su dokoki da ya kamata in mutum ya yi laifin nan aka kama shi za a tsare shi a kan shekara ko bakwai ko bisa ga haka amma muna bukata wasu wasu abin da laws da ya rike yara kamar child right act child right act yana nan a wasu state amma a kaduna ba mu samu ko ba muna nan muna aiki a kan shi muna nema a samu mana child right act ya zama laws da za a shigar da shi in mutum ya yi laifi yana nan a wurin child right act hmm. to in aka samu irin wannan ba yanda za a yi mutum ya ce zai kwabce kuma maganan beli din na wani lokaci ana samun in dai ba samu kamar loya ko kuma wani da yake bi shi ne za ki zo ki ga cewa wani lokaci sai su doka excuse a kan cewa ai shi complainant bai zo ba na wani ana so shi da ya yi kara yana nan wanda ake tuhumar shi yana nan a police investigation kenan in ba kamar yadda ta faɗa ita mun kin san ta ta yi tafiya kuma kin lura ita take kushin maganan da zara ta yi tafiya shine wannan abu ya dan faru amma da tana nan a take ne zai zama abin da ba za iya yi ba because tana nan tana duba then that is where you have the progress that and that is what our association is out to protect to ensure a tabbata cewa wannan abu ana yi mutum da an kama shi yau ina ina maganan yake gobe ina yake bayan kwana bi a ina yake maganan na kotu ne aka yi mashi menene kuma muna nan muna yin muna kiran shi watching brief because kisa wannan laifi yana tsakanin shi mai laifi da gwamnati ne. Mm. The case is usually between the commissioner of police and the accused person. Saboda mu will now try to ensure that muna muna muna ba advice yanda abin zai zama cewa in police na prosecuting to ga yanda za a yi ga yanda za a yi so muna nan muna watching brief for the nominal complainant so that the nominal complainant will not be left on, on, on protected. Mm. our main, uh, our main objective. Hmm. Barista, uh, gwamnatin Najeriya hannu a wannan tsarin na Majalisar Ɗinkin Duniya na uh, uh, Sustainable Development Goals Na, na, na, na eh. lamba ta biyar. wajen kare hakkin yara da irin waɗannan abubuwan duk da cewa a ce gwamnatin kaduna ba ta sa hannu ba a wajen child right act gwamnatin tarayya eh. saboda alkawarin da ta ɗauka da kuma sa hannu da ta ɗauka wajen kare hakkin yara ya kamata a ce ta shigo domin a samu a hukunta irin waɗannan a san cewa an kare hakkin yaran nan saboda duk mm. duniya ga baki ɗaya suka a gabansa suka sa hannu suka alkawarin cewa mm. za su kare yara mm. ba ita kawai a gwamnatin kaduna ba Eh, haka ne, haka ne. Kin gan in aka yi wa'annan abubuwan aka muna da fedra. Fedra sun riga sun kafa shi. To kowane state, because kin ga kowane state na da peculiar abin nan nasu peculiar situations. Eh, Saboda haka eh, in aka shigar da shi nan dole ne sai a duba. Shin akwai wani abu da zai shafi eh, wasu abubuwa wasu laws are already in place? In babu nan da na sai ki ga an shigar da wannan wannan laws din. Kamar yanzu gaskiya muna yakacin kokarin mu. Mm. Yanzu nan ma da muke magana da ke a nan muna wani workshop ne duk akan wannan magana ne. Mm. Yanda za a tabbata cewa gwamnatin Kaduna State ai mana kokari Hakin yaran nan mu ne kuma yaro shine zai girma ya zai zama kamar mu in mu yanda muke magana yanzu ai ilimin muka yi in ba haka ba wela za mu zauna mm. saboda haka yaran daga yanzu ne ya kamata a rike musu hake su shi ba za su iya magana ba mm. wani lokaci kuma muna samu matsala na da wani kes yanzu da muke handling mun ga mun yi komi mun gama wannan wannan ma shi ma haka yake a wani anguwa a Kaduna. Mm. An gama komi an kai sai kawai baba yarinyar sai ya kira ni wai eh, an zo an roke shi a gida. Nan da na giya mishi na ce wannan paket ba kes ɗinka ba ne. Mm. Ba za ka iya janye shi ba. Mm. Tun lokacin bai kara kesa ba. Na ce ba kes ɗinka ba Kes yarinyar da ba za ta iya magana ba ka zo ranar kana kuka kana fadi a kasa. yanzu kuma an kai cewa za wannan mutum eh, a kai shi hukuma yana gaban hukuma ana nan an riga an kai fadin shi ministry sannan kana zo kana ce mana wai an zo an roke ka a gida ka yi hakuri na ce ba maganan da zaka iya hakuri ba ne mm. wannan laifi na gwamnati ne Yawwa. Shi laifin da ya yi ma yarinya kuma yama gwamnati. Mhm. Saboda haka gwamnati ne na cikin magana ba zan iya ce komi ba. Mhm. Ana ta kira na ce gaskiya wannan ba ba ba za mu iya ce komi ba magana ya riga ya saboda haka mutane ma da kansu su dinga kokari. Za ki ga wani lokaci ma za ki zo sai su zo su gaya miki. Shin maganan ku ne? a yarinya na ne menene ai to to kenan ba za mu ma zo kotu mu zo mu bada jawabi ba tun ba mu zo ba kai sai a lallace ba Eh, amma barista barista mm. ba ganin kamar barazana ba ganin kamar barazana ake waɗannan iyaye kamar yanzu muka ɗauki wannan eh, wannan misali na Fatima. Naira din nan ma an an an ana ma yarinya ana ma iyaye barazana ne wani lokaci. Saboda haka shi yasa sensitization is very important. Ba da ai gwamnati za su za su za su protecting ɗinku ba abin da zai faru. Su zo suna faɗa din kakku yadda. Ku kara mm. zuwa ku yi kara cewa ga fa abin da ya sun zo sun ce mana kuma yau kuma da haka it's all about it's all about voice a yi magana a fada kaman wata nan na Fatima Dina kisa abin ya dade su wasu masu yadda za su yi ba hmm. mai anguwa ce su yi hakuri an su a ganin su mai anguwa mai anguwa shine wanda yana yana ya kamata su su jina shi wannan mai anguwa ai kamata ma ya tsige shi ba yi daidai anguwa kenan sai a gama kowa ya a wannan ba su a jinin mai anguwa nan mai anguwa in dai ya zama crime bai kamata mai anguwa ya ce a yi hakuri ba a yi abin da ya kamata. Saboda idan mai anguwa idan mai anguwa ce a hakura gobe shi za a yi idan aka yi wa yashi me zai yi me zai ce a kai. abin kenan yawa abin kenan yawa barista akwai wani ga akwai wani wanda yake biye da mu yanzu a Facebook yace dan Allah barista ku bi wannan sai kun tabbatar da cewa an yi masa ɗaurin rai da rai saboda ya eh, zama darasi ga eh, wasu masu aikata irin waɗannan ayyuka a ta sami mu ma da yawa ga mun nan yanzu mutane sun kai kusan goma su NGOs relating to this kind of issues we have them here to saboda haka ba abin da za mu bari ba ne za mu tabbata cewa mun karba ma yarinyar nan ta tun ana ta cuce ta tun tuntuni ita ba ta iya magana ba iyayen kuma sun kasa magana don ya ya ce su ya akuri an ce a ya ya ya ƙara yi da tun lokacin da an doka mataki ai ba zai yi ba haka yawa muna godiya sosai barista bukola a jawo mun gode sosai allah ya taimake ku kuma allah ya bada sa'a allah ubangiji ya sa a cimma nasara mun gode sosai Munirat ma muna godiya sosai mun gode Allah yadda nan gaba za mu sake tuntubar ku mu sake tattaunawa mu ji inda aka kwana game da wannan. Eh ba eh, eh za mu yawa muna godiya sosai. Masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana ku huta lafiya.